ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين الله قد وجدتك يجي إنا أنزلناه في ليلة القدر وأن السورة بالبركة ليوانا نفسي مصاحب دلت تتفين تفسيري سنكرات دا صورة القدر أما ابن عطية رحمة الله عليه لجبطات سوكما أم بجمل سونا ليلة سابا ونجيني صورة ليلة القدر قرما لما كنت تأكل وأن سورة مكية kuma shi ne sabon da ibnu kathir rahmatullahi alayhi duk da dai al-imam qurtubi yana ganin da yawa fatawar malamai sun tafi akan cewa madaniya ce musamman ma idan aka kalli bangaren cewa an shar'anta azumin watan ramadan ne a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka sai ya zamto ta fi kama da ta dace da madaniya domin tana yin bayanin ɗaya daga cikin ɓangarori wanda ake samu a cikin ramadan shi ne da tukar wannan sura mai albarka tana da muhimman jigo jigonta na farko ne yin bayani akan matsayi da falala da daraja ta alkur'ani mai girma littafin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bayanin lokacin da aka saukar da shi shi ne wani bangare na ya sauka a cikin a cikin sannan surar tana yin raddi ga waɗanda suke ganin cewa alqur'ani asali ba an saukar da shi ne daga Allah waɗanda suke ganin cewa dabaru ne kawai na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya san hanyar da ya bi ya kwaikwaya daga cikin littattafai na yahudawa ko nasara to surar tana ya raddi cewa wa a'a Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya dauka bara saukar da shi alqur'ani sannan kuma surar tana yin bayani akan fifita wannan dare mai albarka wanda aka kira surar baki daya da sunansa shine lailatul qadr tana yin bayani a cikin irin fifiko da daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan dare ta yadda fifikon nasa yana kaiwa ninkin ba ninkin na daren da ba lailatul qadri ba kai ka ce guda ɗaya ne amma tamkar da dubu ma'ana idan mutum ya yi aikin alkhairi a ciki to ana nannan kaladar yadda da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala tana sauka kai ka ce ninkin ba ninkin kasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mu mu ne muka saukar da shi a daren lailatul qadr za mu ga a wannan ayar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna falala da daraja ta wannan dare da kuma shi Alƙur'ani mai girma na farko inda ya raba saukarwar ga kansa subhanahu ta'ala, ya bude magana kuma da ƙarfafa bayani wanda inna a cikin harshen larabci inda aka yi amfani da ita ana nufin abin haƙiƙa haka ya faru tabbas babu wani kwanto ba tantama a ciki ya ce anzalnahu wannan lamirin yana amfani yana magana ne akan alqur'ani mai girma bi lailatul qadr sai ya ce lailatul qadr bai ce lailatul qadrin ba ya mai da shi mu'arraf dan ya nuna matsayi da daraja ta wannan dare din kai ka ce an tambayi Allah ta'ala wannan wannan dare ne sai ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr da ya amfani da wata siga wadda a yaren larabci shi ma in an yi amfani da ita tana nufin kambamawa da zuzutawa da girmama abin da ake magana a kai wa ya sanar da kai wanne ne wannan daren ko kuma ka ce shin ka san ko wanne ne wannan daren ma'ana wannan dare ne wanda lamarin da sha'anin yana da girma kwarai da wannan alfajir ko dai an samo shi ne daga girma ana daren da ya goshi girma saboda a cikin sani Allah subhanahu ta'ala wato ya girmama wannan al'umma ta hanyar saukar da alƙur'ani mai girma kuma bugu da ƙari yake girmama bayansa wurin amsa addu'o'insu wurin ƴan tasu daga wuta wurin girmama abincinsu da kuma abin da ya kama da haka ko kuma a an samu daren ne daga takdir domin a ciki ne Allah ta'ala yake rayuwa ya farfaje abubuwan da za su wakala da bayi abin da ya shafi arzikinsu abin da ya shafi ajalinsu an ake magana arziki ana magana dukkanin bangarori da ya shafi arzikin bawa waɗanda Allah subhanahu ta'ala zai girmama wannan shekara wanda zai ba su mulki wanda zai ba su kaza wanda zai ba su kaza daga tafsir ke wannan wurin wannan dare da ake ta magana a kansa shine wanda wani bangare na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da laylatul mubarak kuma yadda yace inna anzalnahu fi laylatin mubarakah dare ne mai albarka an ambace shi da mubaraka domin irin yadda albarka take yawaita a ciki wala adalla ala zalika min irin saukar da mala'iku da yawa suke hadda shugabansu mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam domin a jaddada wani albarka da wani alkhairi da ya faru a baya jibrilu lokacin da za a saukar da alqur'ani mai girma da kansa ya zo ruwan shira shine shugaban mala'iku da kansa ya zo ya kawo sakon wannan sura to har bayan wucewar wannan dare din sai ya zama na kuma idan lailatul qadr din ta zo mala'iku sun sauka shi ma sai a turo shi kai ka ce ana jaddada wannan abin wannan alkhairin da ya faru a wani lokaci can da ya wuce wa ma adraka ma lailatul qadr wa ya sanar da kai cewa mai wanne ne wannan dare mai albarka mai girma sai Allah ta'ala sai yi bayanin daren lailatul qadr khairun min alf shahr wannan daren na lailatul qadr mutum ya dace da shi Allah ya karbi ibadarsa a wannan dare mutum ya dace Allah ya rubuta masa lada a wannan daren don an tashi ladan da za a rubuta mai yayi daidai da watanni guda dubu waɗanda babu lailatul qadr ya ciki malamai suka ce wannan yana cikin abin da yake nuna fifikon al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan rabuwa al'ummatai domin rabuwa al'ummatai bisa matsalar da zamu zo mu tattauna shin lailatul qadri din nan sufiya ce ta al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko fa al'ummatan da suka gabace ta ba kai wannan daren a ciki to amma ba wannan matsalar nake so tattauna ba yanzu abin da nake so na nuna shi ne al'ummatan da suka gabata suna da kwanuka suna da shekaru masu tsaho masu yawa amma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kadaita mi shekarunta to sai ya zama na Allah ya ba ta dacewa ga wasu lokuta na alkhairi waɗanda idan suka yi aikin alkhairi to kai ka ce karkar an cike wannan gibin da Allah ya jarrabe su da shi na rashin tsawon shekaru don ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bayani cewa da yawa da shekarun al'umma suna tsakanin su ne kaɗan ne Allah ta'ala ya kuma arziki tsallake wannan zuri to sai ya zamto cewa ko da an samu takaita shekaru to amma Allah ya ba da wasu lokuta na alkhairi wanda in bawa ya dace da su to sai ya zamto min kai ka ce wanda ya dade ne a duniya yana yi wannan yana nuna maka cewa dadewa a duniya ba shi ne a a albarka mutum ya dace da aikata alkhairi zamto Allah ya karban mai wannan alkhairin wannan shi ne abin da ake alfahari da shi shi ne abin da ake a nan wurin <clears throat> za mu ga ayat tana magana a kan fifita wannan dare ninkin ba ninkin har ninki dubu a kan daren da ba shi ba nan abin da ake nufi ana nufin irin alkhairin da yake yawaita a cikin wannan dare ta hanyar ninninka aikin bayi ta hanyar amsa addu'o'in bayi ta hanyar cika musu ladansu wanda suka yi na sadaka ta hanyar yawaita albarka domin yan uwa na masu albarka wato shi fifiko Allah ta'ala ba yana fifiko babba yana fifita lokaci ba ne duba da bambancin tsawon lokacin ko kuma ta taƙaitinsa ko kuma yanayin ko abin da baya cikinsa kamar a ce yanayin ruwa ko yanayin zafi ko yanayin sanyi wannan ba shi ne jinsin da daga shi ake samun tafawun ba Allah ta'ala ya halarci wannan ya caccanja shi ya halarci dare da rana bi ta'lamu adada sirri da wal hisab domin ayi lissafi wanda wannan lissafin yana da alaƙa da wasu ibadu misali abin da ya shafi lokutan aikin hajji da lissafin kafara da abin da ya shafi ridda da abin da ya shafi istibra'i na mata duka wannan ana yin lissafi ne da me da waɗannan kwanaki da kuma ibada kanta ita ta azumi da duka kaga lokacin ake kalla a yi lissafi da shi amma ita akan kanta tsagoran ta ka kalle ta ba ta nuna cewa lokacin ɗari ya fi falala da fifiko a kan lokacin ɗari. ba ya nuna lokacin ruwa ya fi lokacin bazara ba ya nuna lokacin kaza ya fi lokacin kaka a'a wannan ka kalle shi kawai lokuta ne da Allah ta'ala ya fi daga gaba ya sanya domin su samu wata alfanu a cikin wannan lokaci wanda babu shi a cikin wannan lokaci dangane da amfanin gona ko abin da ya kama da haka amma idan kana magana ne akan albarka to ana magana ne akan abin da ya toka a ciki na alkhairi wanda Allah ta'ala shi ne wanda daga ciki shi ne kamar lailatul qadr kamar al-ashhurul hurum kamar abin da ya kama da haka Allah ta'ala shi ne da sai ke daukan wani jinsi wani bangare na lokaci ya fifita shi akan lokaci kamar yadda Allah ta'ala da hikimar sai ya ɗauki wani bangare na duniya ya fifita shi akan wani bangare ya fifita misali al-masjidul haram kan masallacin da ba shi ba ya zo ya fifita almasjidun nabawi akan masallacin da ba shi ba ya fifita almasjidul aqsa akan masallacin da ba shi ba ya zo wa hakala Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan irin albarka da daraja wadda take take mai tarin yawa a wannan lokaci shine yake tanazzalu al-mala'ikatu asalin fi'lin ta tanazzalu ne amma sai aka taƙaice shi istifara ce tanazzalu mala'ikatu wa ruhu fiha dan a dade maka kushin bakin wannan daras domin ka zage dantse ka yi ibada ko Allah zai dace da kai sai aka ce mala'iku suna sauka da wannan sigar yadda aka faɗa din ne malamai da wasu suka hujja kan cewa lailatul qadri ba ta ƙare ba za mu zo mu bi mas'alolin da ibnu kasir rahmatullahi alayhi ya kawo shin lailatul qadr nan an yi ta tare da ta mutu ko ba a tana nan za ta ci gaba da mai kuma har zuwa ranar tashin kiyama sai Allah ya ce tanzalul mala'iku wanda wannan yana nuna mai jibban imran cewa mai suna sauka za su ci gaba da sauka wa ruhu fiha bisa da sun kirkiya a ruhu ana nufin mala'ikatu kuma yadda Allah ta'ala ya ce da zalabi da ruhul amin ala qalbi ka litakuna min al ana nufin cewa kamar yadda kuma a ɗaya wurin ya ce kullum zalahu ruhul min ana nufin mala'ika jibrilu mala'iku suna hadda ma mala'ika jibrilu a cikin an gane ‘yan uwa dangane da saukar mala'iku wani zubin mala'iku suna sauka ne da rahma kamar yadda muka ji a wannan akwai lokacin da kuma idan mala'iku aka ga sun zo to azaba ce kamar lokacin da kafirai suke kalubalantar manzo sallallahu alaihi wa sallam me yasa ba za a saukar da mala'iku ba me yasa ba za a yi kaza ba me Allah subhanahu wa ta'ala ya يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون akwai inda kuma idan mala'ikun sun sauka rahma ce yadda ce wato alfarma ce ga al'umma an gane bi izni rabbihim wannan sassaukar da mala'iku suke yi bisa ƙarƙashin izinin da ubangijin su ya ba su dama su zo ga cikin duniya ɗin domin halartar wannan dare mai albarka domin wato alkhairin da Allah yake saukarwa cikin daren yana da yawa don haka su ma bari su zo su tarayya da bayi wurin ribatar wannan lokaci bi idni rabbihim min kulli amrin ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya ba su ya ba su za su sauka domin halatta kowane lamari talatin wannan dare babu komai a cikin a cikin sabace aminci aminci kishiyar abin da yake tsoro babu razani babu firgici a wannan ranar Allah ta'ala yana cika bayinsa da yadda da su Allah ta'ala yana cika bayinsa da baiwar baiwarsa da amsa musu addu'o'i حتى مطلع الفجر بك قراءة الكفوف أقراءة الحمد لكفاء الشكمة سلام هي حتى مطلع الفجر قراءة متواترة هارفود وأنتجر ما لم يكن كف هجاد وأن كرشان سورة ديته حتى مطلع الفجر شيء alkhairin da ake rabauta da shi na lailatul qadr yana farawa ne tun daga faduwar rana mana tun daga shan ruwa har zuwa a sallaci sallar asuba to duk wanda ya ribaci wannan tsakanin din to ya rabauta da lailatul qadr ba kawai ana nufin cewa sai tsakiyar dare ba domin in kace sai tsakiyar dare to da zarar daren ya kare alfijir ya ke ko asuba ba ta a'a zance mafi rinjaye ita ma tana to ƴan uwana masu girma wannan suwa mai albarka akwai masail akwai matsaloli masu tarin yawa ba laifi mu dan ba abin da al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahma yayi ishara zuwa gare shi daga cikin muhimman batutuwa wanda Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahma yi magana akai shi ne ya magana cewa matsala ta farko Yi magana a kan cewa lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri alkhairin ta da darajarsa ta nannin ta dare guda dubu ko daidai take da dare guda dubu wanda babu lailatul qadri ta haka ya rinjayar wannan shine kaulin al-imam Qatada ibn Di'am al-Tabisi shine kaulin al-imam Shafi'i kuma eh, fiye da ɗaya daga cikin magabata duk abin da suka cewa ana nufin daren da babu lailatul qadri a cikinsa to in kana so kai ibada da za ka samu ladan dare guda ɗaya na lailatul qadri sai ka yi daren sai ka yi ibada a wata guda duk babu shakka wannan lamarin da sha'anin yana da girma wannan shine zaɓin ibn jarir bin qadari rahmatullahi alayhi ya zo a cikin ah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a musnad imam ahmad hadisin eh, sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu wa ardah yake cewa mutum yayi dako a dare guda ɗaya dako fi sabilillah to idan har a lailatul qadr ne Allah zai ba shi ladan wanda yayi dako na dare guda dubu in ba lailatul qadr din bane da ko duk abin da mutum zai na aikin alkhairi wanda zai dana alkhairi zai haifar da yardar Allah subhanahu wa ta'ala manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa al'umma bishara yana cewa watan Ramadana ya zo wata mai albarka Allah ta'ala ya wajabta muku ku azumce yana muku da gofofin rahma a cikinsa yana rufe kofofin azaba a cikinsa yana sanya tasari yana sanya tasari da ankwa ga hungararrun shaidanu kuma a cikinsa akwai wani dare ibada a cikinsa ta yi daidai da dare guda dubu ko kuma wata guda dubu duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan daren to hakika an haramta masa dukkanin alkhairi na rayuwa malamai sun ƙaru su ilimi bisa ga matsalar cewa shin lailatul qadr din nan ta ke banta ne ga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam ko fa a'a tunda an yi maganar cewa wata ramadan ko azumin ramadan al'ummatan da suka rigaye da suka gabace mu su ma sun yi azumin watan ramadan dan haka tunda sun yi azumin watan ramadan to lailatul qadr din shin ba su ba su rabauta da ita ba mu din kawai Allah ya azurta ko fa a'a su ma ina ganin ai ba laifi idan sun kwanta in dai ba su hutu suke ba ba matsala in sun kwanta sun huta ba wani abu kyale su yan azin ku kyale su ko da sun kwanta in dai ba su hutu suke ba babu babu ai azumi ko akwai wahala almajirin imam malik abu mus'ab al-zuhri ahmad ibn abi bakr rahmatullahi daga cikin fitattun wanda suka waito al-muwatta daga al malik ya yi riwaya daga malamin sa imam malik imam malik yace labari ya iske masa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya nuna masa shekarun sai Allah ya nuna masa sai da ya kwatanta da al'ummatin da suka gabace su sai ya ga al'ummarsa shekarun ta ba shi da yawa don haka don gudun kada zamto cewa aikinsu ya gaza na irin waɗancan al'ummatan sai Allah ya bawa al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr wanda wannan daren yayi daidai da wata dubu wanda ba shi ba to idan muka kalli wannan hadisin da al-Imam Malik ya saka hujja da shi zamu ga cewa kamar Imam Malik yana tafiya a kan cewa lailatul qadr ya ta al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam kamar an wato badi ne wani canji ne aka zo badi da suka fi na yan su rashin yawan har ma al-imam al-khattabi yake kokarin haka ko ijma'i akan al-imam ar-rafi'i shi ma daga cikin shafi'iyya kan haka yake ko yaya dai matsalan eh, yaya matsalar take karshe dai za mu ga cewa muhimmin abin da ake jan hankalin mu akai shine mu ribaci bai wanda take ci mu amfani da damar mu kan mu ba ta lokaci ki zamto mun sarrafar da lokutan mu baki daya wurin bautar Allah domin baka san a wace gaba bace Allah ta yaddar Allah za ta tsaka a gari tana iya yiwa yasa wato boye ta da an ayyana ta sai aka zo aka koye ta akwai hikima hikima shi ne domin mutane su zage nan ɗaura ɗamara domin wani idan ya san cewa a dare za kawai ne na su kasance din ciki duk ragowar lokutan na na ramadan ba zai ci more su tafiya sai tabgar sai wannan daren ya zo sannan zai to kuma ba lallai ba ne idan kai ibada a wannan daren in Allah bai rubuta ka ba cikin wanda zai karɓa ni sai mutum ya tsara. dan haka tana iya yiwa wata ibada da zaka yi gabanin wannan ita Allah zai karba kuma ya shiga ta kai aljanna dan haka koye wasu su zo cewa akwai hikima sannan malamai sun karu junan ilimi cikin takamaimai a wani lokaci ta lailatul qadr din akwai waɗanda suke ganin cewa ranar farko ta Ramadan anan ake samun sun qadr akwai waɗanda suka tafi a kan ƙaunin cewa ana samun ta ne a goma sha sha bakwai wai sun yi la'akari da sanda ayoyin nan guda biyar na suratu al'alam suratu suratu isra suka sauka da haka suke ganin tunda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr dan haka za ta za ko da yaushe zai zama goma sha bakwai kuma wannan ake shine kaulin Ali ibn sai shine kaulin Uthman ibn Abi al-As al'imamu shafi'i shi ma a kan haka yake al'imamu shafi'i ya karfafi wannan kaulin da cewa kuma ba ka ga a wace gari ba ne ma aka yaƙi ba dan haka haka take kasancewa to bayan wannan kaulin a tofa akwal da dama gaskiyar magana wannan kaulin ba shi ne kauli rajibi ba ba shi ne kauli mai inganci ba akwai kaulin da malamai suka fi a kan cewa yana kasancewa ne a mara lambar da ba za ta rabu ba a goman ƙarshe kuma ka daidai goman ƙarshe kuma shi ma lissafin ku zama a marama ashirin da ɗaya saboda hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa arda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irtikafi a goma na ƙarshe to ya zo da riwayar ya yi irtikafi a goman farko mu ma mun yi irtikafi tare da shi daga baya sai ya ce wannan suka yi itikafi da ni su dawo su ƙara sai suka ƙara yi a goma su tafiya duka mai yana yin harji na Laila qadr yana neman dace ga wannan dare mai alfarma dare na azumi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa yaushe ne lailatul qadr sai aka samu a cikin sahabbai wasu sai jayayya da sai Allah ya mantar da manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa aka hana mu jayayya da jidali sai ma kan gaskiya sai ya ce Allah ya nuna mu a baya mun amma duk wanda zai neme ta ya neme ta a goma karshe a wikiri na goma karshe al-imam shafi'i ya kafa hujja da wannan hadisi amma yace shine a fahimtar riwayat bab shine mafi ingancin riwaya wanda wannan yana nuna maka cewa yana da wani kaulin bayan wancan kaulin da aka raba masa na cewa yana cewa goma sha bakwai ana yana tare da ya ganin cewa goma ƙarshe ko kuwa cikin mara akwai waɗanda da suka ɗauki goman cikin ma sai suka fito fili sai suka ke ashirin da bakwai ashirin da bakwai ga watan ramadan goma da shi dalilin su hadisin da ya tabbata a cikin sahih bukhari wanda ya zo da riwayoyi da dama akwai kaulin da kuma ya ce ashirin da tara, wanda shi ma hadisan sun zo a cikin musnad al mai ahmad daga cikin akwai da aka kawo shi ne cewa rana ta ƙarshe ta ramadan mai da shi ma hadisin ya tabbata cikin musnadin imam ahmad to a ƙarshe wannan sabanin fa'idar da mai sauraro zai amfana da shi shine cewa Allah ta'ala ya ɓoye wa al'umman nan lailatul qadr dan ya jarrabe mu ya ga wane ne zai zai kyautata aiki waye zai tsaya ya jajirce ya yawaita aiki waye ba zai kosa ba waye ba zai yana daga cikin haramta alkhairi kaga wani yana takura idan ramadan ya ramadan yana ganin ramadan din nan ya hana shi wasu abubuwa da ya saba yi babu shakka wannan tabewa ce Allah kada ya jarrabe mu domin ramadan dukkan babu wata sa'a wata daƙiƙa a cikin sa ba wani sakan a cikin sa ba sai sai wannan sakan din alkhairi ne ga wa'azi ko dai yantawa ce daga wuta ko sassauta ne ga rahmar Allah ko yadda ce ko aljannar Allah ko wani tilin arziki Allah zai ba duk damuwar da al'umma take ciki babu shakka in ta jajirce ta roƙi Allah Allah ta'ala zai canja wannan abu domin yamsu Allahu ma yasha wa yusbit ko yusbit wa indahu da sanadiyar addu'a domin lokaci ne na karɓa addu'a Don haka boye daren hikimarsa shine mu jajirce mu iyaye mu kuma wannan jajircewar da ake magana shine abu na farko mutum ya yi farilla domin za ka ga akwai wanda yana yin ƙoƙari dukkanin ƙoƙari matuƙa wurin abin da ya shafi na biyu da tsayuwar dare sai ka ga sanadiyyar nafilar kuma sai ya tozartar da farilla misali wanda za ka ga ya zo masallaci ya kwana yana sallah amma fitowa a zuba da alhalin ladan yin sallar asuba tare da mutane a cikin jami'i ta ninninka ladan kwana ana yin sallah domin wannan farilla ce waccan kuma mece ce nafila ce wanzu sallallahu alaihi wa sallam hadisi qudsi yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay ahabbu ilayya mimma taraktu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه باوا بزي kanka gare ni da wani abu sama da abin da na farlanta ba eh sama da abin da na farlanta ba ana sai ka fara yin farilla sannan mutum sai ya kai bai kamata farilla ta tubartu ba saboda ana so a yi sannan daga cikin abubuwan da ake so a ah, ɗan uwa mu yawaita a cikin wannan dare shine ana so mu yawaita addu'a ta alkhairi musamman ma abin da ya tabbata a musnadin imami ahmad da sanadi mai inganci cewa ummuna ummul aisha ummuna uh, ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wa ardaha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah in Allah ya dace da ni ga yin ibada a ɗaya daga cikin lailatul qadri me ya kamata na yawaita cewa sai annabi sallam ya ce ki yawaita cewa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai rangwame kuma kana san rangwame Allah kai mai rangwame wannan addu'a ta tattare dukkanin alkhairin duniya da lahira ba ka buƙatar sai ka tambaya Allah dalla dalla ka ce ya Allah gida mota mata arziki aiki kai tabi kana dalla dalla ba ta bakin domin kafin ka tambayi Allah wannan tambayar dalla dalla shi ya ganta a ranka kuma shi mai cikakken iko ne ya yi tare ba haka na duk wata damuwa da kake ciki ba sai ka yi filla filla ba Allah ya san damuwar da kake ciki kan kiftawar ido zai canja abu amma shi rangwame na Allah idan ka wuta to kaga idan Allah ya fushi da kai dukkan wani alkhairi sai haramta maka amma in Allah ya yarda da kai ya yace maka yi ma rangwame to yaddarsa ce za ta sauka gare ka to idan yaddar Allah ta sauka gare ka sai lamarin ka ya gyaru komai sai ya zama ya yi daidai Don haka da abin da ka roƙa da wanda baka roƙa ba duka sai ya zamto ne alkhairi ne zai mamaye lamarin Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ba kawai a goma karshe ba wannan shi ya kamata a ce ya zanto mafi yawancin addu'a a cikin dukkanin wannan lokaci da muke اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني sannan daga cikin abin da hadisi ya tabbatar ne manzo sallallahu alaihi wa sallam a goman karshe kamar yadda ya zo a hadisin ibn abdullahi dan umar cewa ya kasance yana yin kazi, yana kwana a masallaci a goman karshe duka saboda burin ya dace da yaddar Allah a wannan lokaci kuma wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama layla man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi saboda dare ne na yadda cewa in dai ka dace sai sai ya mulle ya nan to Allah zai ga ma abinda ya gabata na laifi ba ana nufin ka kwana kana sallah ba tun daga isha har zuwa gudura asuba a raya daren ake tana iya yiwa ka yi sallah a farkon daren a tsakiyar dare ka raya daren da salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana iya wa a tsakiyar daren ka raya shi da istighfari ko da hailala ko da tahmidi ko da istighfari tana iya yi wa a ƙarshen daren ka raya shi da tilawa alqur'ani ma'ana ka nau'anta jinsin ibada idan to cewa ba ka raya shi ba da chatting na waya da ƙoƙarin gulmace-gulmace waye mutu waye dawo waye naɗa ne waye sauke ne duk wannan shi za ta ɗaukar maka awanni a'a ana nufin karaya shi da ibada ko kuma da nazari a cikin alkur'ani ko fa tafsirinsa ko wata matsala ko ko ko binciken wani ilimi wanda zai amfane ka abin da ake nufi dan a nuna kokarin ma shine Alaihi Salam ya kasance idan goman karshe ta zo sai ya raya daren ya tada iyalansa su ibada kuma ya daura kamar shaddul mi'zar malamai sun nan su ilimi mai ake nufi da shi wa shadda mi'zara wasu suka ce kinaya ne gabarin yin jima'i ma'ana baya kusan da iyalin suka ce a'a ana nufin dai kokarin da yake yi ya kai intaka domin a cikin iyalansa ma ƙananan yara wanda in za su iya tsayawa su yi kiyamun laili to yana tada su a yi tsayuwar tare da su domin a samu wannan rabauta da wannan yadda sannan ‘yan uwana masu albarka za mu ga cewa daga cin abubuwan da da yawa ake faɗa a kosa abubuwa da aka ko wanda ba su da tushe ballantana makama la a aya alƙur'ani la a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan lailatul qadri ne za ka samu cewa kaza za ka ji bishiyu su sujjada za ka wane wa sauransu to abin da dai ya tabbata shine manzo sallallahu Allah ta alqur'ani mai girma ya ce salamun hiya ya siffanta daren da cewa dare ne na aminci sannan hadisin annabi sallam ya siffanta da cewa تطلع الشمس صبيحتها رانا ذات هودو washe garin da aka yi lailatul qadri izamto ranar la shu'a laha ba ta da zafi ba irin garcin ranar ba ta kuna zarto gari ya yi kayau ya yi ban sha'awa ya yi ban ƙai kai ka ce wata ne ga wata ga haske amma kuma me ba shi da zafi to ranar ma ga ta gari ya yi kayau ya yi haske amma ka ce tana da shaɗi da abin da ya kamata kusan a matsalolin da ibnu kasir rahmatullahi alaihi ya kawo wannan shine mafi inganci mafi tabbata sannan yana daga cikin abin da ya kamata mu tunatar da kanmu cewa ba fa lalle bane in ka dace da lailatul qadr kuma Allah ya nuna maka cewa lailatul qadr ce me ya dacewa da lailatul qadr ne shine idan to cewa ibadun da kai duk an karba idan to cewa addu'o'in da kai duk Allah mun ce ka ce ya Allah ka yanta wuya ya ku da wuyan iyayen mu daga wuta Allah ya ya yanta ce duk kun zama yan aljanna sharadi ne dan ka zama dan aljanna dole sai an gaya maka a sharadi bane sannan yana daga cikin dacewa din wata damuwa da kake ciki da kunci Allah ta'ala dai ya yaye maka baka san an yaye maka wataƙila kuma akwai wata musiba da Allah ya shirya cewa za ta afka maka ko wani naka sanadiyar wannan ibada da kai sai Allah ta'ala ya canja wannan wannan musibar sai ta koma wani alkhairi ne ninkin ba ninkin to baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam da dacewa da sunna shine wato ka zurfafa ka ce kai dole sai ka gano shi ka dace ma da nan ko ba ka dace ba ba yi ba ne wannan kai dai ka yi kokari ka ribaci lokutan wurin bautar Allah subhanahu wa ta'ala da zage dantse da jajircewa kuma ka roƙi Allah ta'ala sai rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim cewa ya Allah madaukakin sarki ka karba mana domin duk da Allah ta'ala ya saukar da wannan daraja da rahma to fa inna ma yataqabbalu Allahu min Allah yana karɓa ne daga masu tsoronsa akwai wasu hadisai da ibn kafir rahmatullahi alaihi ya ambace su wanda suke da ban mamaki ana ba su da wanda wani tushe ko makama lokaci ba zai ba da damar a karanta su ba amma dai a dunkule wannan shine gangane da abin da ya shafi ne da subat ɗan uwa mu dage iyaye ko ku Allah ta'ala dace ba kawai goman karshe ne ake zage tamara ake zage ake daura tamara ba a zage dan a a watan baki ɗayan sa wata ne na dagewa domin kowane dare ko kowace goma da ka gani ko kowace rana akwai irin yadda da Allah ta'ala yake saukarwa a ciki to baka sani ba tana iya yiwa ta dalilinka ta dalilinka Allah ta'ala sai ya ji kan wasu ta dalilin addu'ar da kake yi eh ta dalilin jajircewa kane wa yan uwanka musulmi addu'a wanda suke cikin damuwa sai Allah ya amsa na ka sai amsa kuna roƙon Allah ta'ala da suna ya tsarka, ka da tsako kyawawa Allah ya yi mu ya namu na'am alaikum na'am ranar ashirin da hudu shi ne daren ashirin da biyar eh, a musulunci dare shi ne yake rigayar rana dare yana rigayar rana idan ya zanto kamar misali yau nawa ga wata yau bakwai ko yau daren takwas ga wata ke yau ne daren takwas ga wata dan haka kaga idan in Allah ya kai mu ranar ashirin ga wata to a ranar zami zami ta hajji da daren ashirin da ɗaya ko wataƙila wannan shi ya sa ma idan da a ce misali yau za a ba da sanarwa a ce an ga wata misali yau ashirin da tara ga ramadan sai a ce an ga wata to daren daren sallah ne don haka ba mu buƙatar muraya shi kamar ya kamar ya shiga mai lissafin kwanakin idi baya cikin littafin kwanakin ramadan shi yasa za ka ga har a ƙasa mai tsarki ma za ka ba a biya mu musayi ba a wane ne sai a yi shagal da kuma da shirye-shirye eh, shirye-shirye na'am eh eh haka ne haka ne shi yasa za ka ga har sallar ma eh, kiyamun laili din ko tarawih kamar yau aka sanar an ga wata to an shar'anta tun da daren ake rayawa a ranar ma za a fara yin tarawih Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka na Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya samu gama lafiya kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah ta'ala ya sa aljanna mu kuma mu baki daya wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka